في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره, أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين معنى روانا آية أتكيشي فألا يكشوا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا دا أبيجد كياسو ياك أن محمد صلى الله عليه وسلم da gabaki ɗayan dukkan wanda ke ban ƙasa ya ba da gaskiya da Allah ya yi imani ta sai kowa izama ya gaskata Allah su wannan dangane da abin da ka zo da shi zama kowa ya karba ya yi riko da shi yana kai Allah yake cewa ba abba ne da yake ikonka abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake banta da haka shi yasa yake afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini shin kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi za ka iya tirsa mutane ga baki ɗaya kowa ya zama mu'mini abinda ba zai bane saboda haka duk abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zo da shi iya abin da zai isar da sako amma karba a yi imani da shi ba shi da ikon ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka ina labarta mana a cikin wannan aya mai girma cewar bai hukunta ba bai zartarwa bayansa ba ga baki ɗayansu za su yi imani bai hukunta haka saboda haka duk abin da ya waje ba a gazgata da shi a yi imani da shi Allah subhanahu wata'ala bai zartar da cewa kowa da kowa cikin bayansa haka za ta faru da shi ba a da Allah ya hukunta ya zartar wasu daga cikin bayansa za su yi imani da shirya wasu kuma daga ciki za su bata ya zartar da shirya da imani ga wasu da falalarsa da kyautatawarsa kamar yadda ya zartar da kafirci da bata ga wasu da tsantsar adalcinsa saboda haka ba wani wanda zai iya wato anin sa bayi su yi imani baki ɗayansu ba ga manzo ba ga wani mu kowaye saboda haka ita wannan aya take wannan bayani kamar ayat da ke cikin suratul hud ne da Allah yake cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijin ka ya so da sai ya maida gaba ɗayan mutane al'umma guda ɗaya akan wato sirba addinin musulunci wala yazaluna mukhtalifin amma tsarin da ubangiji ya hukunta ya zartar bayi ba za su gushe ba suna masu sabani waɗannan akan daidai waɗannan akan rashin daidai waɗannan akan gaskiya wannan akan rashin gaskiya illa man rahima rabbu sai dai wanda ubangijinka ya ji gai shine zai kasance akan turbar musulunci walidhalika khalaqahu dan haka Allah ya halicci bayi ya san wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba da kuma wato ainihin san wanda ke kan gaskiya da wanda ke kan rashin gaskiya Wata tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in kuma hukuncin ubangijinka ya tabbata cewar Allah ya yi rantsuwa sai ya cika jahannama da mutane da kuma aljihu saboda haka wannan hukunci da zartar da abin da ya zartar Ya sa ba zai yiwu ba baki ɗaya wanda ke ban ƙasa zama sun yi imani kuma kamar faɗan Allah subhanahu wata'ala ne cikin suratul ra'ad da yake cewa afala mai asil aman allau ya sha Allah da hadan nasu jami'a shi waɗanda suka ba da gaskiya kan ba su taɓa ƙaunar cewar da Allah ya so da ya shiri mutane ga baki ɗaya ba ai ko daga nan haka ba ta faruwa an taɓa ƙauna an san abin da ba zai bane a ce kowa ibada gaskiya da Allah iji shi idan ma zige ban ƙwarya za ka yi masu ban Allah su ne kaɗan kan waɗanda suke ba su abin sa ba ta haka za ka jina faɗar cewa wa in tutai aksara wani bil bin loka an lilla. faɗin Allah su wata ala da yake cewa afa anta tukrihan nasa hatta ya yakunu mu'minin shin kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka iya tartata wa mutane ne duka har sai sun zama mummunai wannan bayani da Allah ya nan kamar fadan Allah subhanahu ne da yake cewa laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiryar da bayi ba abu ne da ke hannunka ba sai dai Allah na shiryar da wanda ya so ya nufin shiryarwa daga cikin bayinsa haka kuma kamar fadan Allah subhanahu ta'ala ne da yake cewa fadhakkir inna ma anta mudhakkir kai dai kai gargadi ka wa'azantar hakika kai kadai ne wa'azantarwa ne da gargadi lasta alaihim bi musaitir kai ba mai ta su bane akan su imani saboda haka waɗannan ayoyi suna tafiya zubi guda da ayar da muke tsaka da bayani a kanta babban malami muhammad bin aliyu shaukani allah ya ɗansu da rahama yake cewa ita wannan aya lallashi ce ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ingije masa kunci da damuwa dangane da abin da zai zama ina kai kawo a ransa na san iga kowa ya zama nagari to amma tun da aka faɗa maka ba tsarin da allah ya tsara ba kenan za ka samu sauki a rai cewa to bari ka hutar da zuciyarka ka daina sa damuwa don wasu ba su imani ba sun ki karɓar gaskiya tunda ka yi abin da za ka iya na isar da saƙo da kira da kuma gargaɗi sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana da hikima da ita ce asalin abin da ya halicci bayinsa a kai da kuma wato samar da su a kan ta Allah ya gina abin da ya gina na halittarsa da shar'anta dokokinsa ma'ana samar da bayi da halittarsu wani abu ne da ubangiji ya dora shi akan wani tushe wannan tushen ba mai canza shi na bangaren abin da ya shafi halittar da Allah yake so bayin su kasance a kai da kuma tsarin da yake so su tafa haka na fitowa fili cikin faɗin Allah maɗaukaki da shi ma yake kusan shige da irin wannan aya da muke magana a kai Allah yake cewa kalaɓa ku, khalaqakum kun kafirun wa minkum mu'min Allah fa shine wanda ya halicce ku ya kuma zartar ya hukunta cewa daga cikin ku akwai wanda zai ba da gaskiya da duk abin da ake buƙatar a ba da gaskiya da shi ya yi biyayya kuma daga cikin ku akwai wanda yake kafiri ne ba zai ba abin da ake so abu ba wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne mai ganin abin da duk kuke yi wanda sai ke sanar da mu cewa tsari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala da ya wanzar da bayi a kai ba zai yi ba dukansu su zama masu imani wasu su za su yi imani wasu kuma ba za su yi ba sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa da shari'a da bata wani abu ne da ke hannun Allah shi kadai tunda har manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fifici kowa Allah ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ba kada ikon shiryar da bayi amma Allah kaɗai shi yake da ikon shiryar da wanda jiki na bin shiryarwa sau da haka da shirya da bata da Allah ne bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce wa maka da ma kana min nafsin وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun fasara wannan aya a takaice Allah ya bude ayar da cewa wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah ko abinda Allah yake cewa ba zai yiwu ba ga wani bawa daga cikin bayi kowaye shi ya iya datar da kansa da yin imani ba zai ba illa bi iznillah sai dai da nufi na Allah da yarjewa sannan bawa ida ce da samun yin imani amma duk yadda bawa ya kai da dabara da wayo da sanin yin abin da zai amfane shi ba zai sa ya iya yin imani ba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa yadda alun rijisa alallazi na da ya filon abin nufi kuma Allah yana afkadda wulaƙanci da azama akan waɗanda ba sa hankaltar umarninsa da hannu kenan duk wanda ya zamanto bai amfani da hankalinsa don fahimtar dokokin Allah na yi na yi bari na bari ba to zai haɗu da fushin Allah da azabarsa da kuma wulaƙanci duniya da lahira fasarar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai tsarki da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewar shi ne wanda ya kaɗaita da datar da bawa wajen yin imani kuma allah mai girma da ɗaukaka ya yi tanadi da shiri ga dukkan wanda baya amfani da hankalinsa don fuskantar da fahimtar nufin Allah game da dokokinsa da ayoyinsa. sau da haka aya tana koyar da mu cewa babu wani imani da zai wakana ya tabbata ya afko sai da izinin Allah da hukuntawa kamar yadda take sanar da mu kwadaitar da bayi a kan su yi amfani da hankalinsu da kuma tsawata musu a kan watsi da hankalin da Allah ya ba su tunda dai idan baka yi aiki da hankalinka ka yi abin da ubangiji yake bukata ba baka fahimci daidai ba da shi ya tare da azaba da wulakanci ga wanda yi haka ashe na cewa da mu mu yi amfani da hankalinmu kuma yana tsawata mana watsi da hankalin da ibrahim bayan haka sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulin duru Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulin duru ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allah subhanahu wata'ala ya ce kulin zuru abin nufi ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kace da al'ummarka kace da jama'arka ku duba duba na lura da izna duba layin tunani game da tisabawati wal ard game da dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasa wata rana taurari ruwan sama da ke sauka da abubuwan da suka kama da tsoro da ke fitowa da ƙasa duwatsu da ke kafa a cikinta bishiyoyi da sauran abubuwa da suka kama da haka Allah yake cewa ku tsaya tsaye ku dubi irin waɗannan abubuwa duba na tunani da fahimta min al'ayat na ayoyi waɗanda suke masu nuni a kan cikar ikon Allah da ƙarfin wato ainihin mulkinsa da girma da baya irin nasa Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa amma fa ku sani wa ma tuguni al'ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya wanzar a wannan duniya da ke tattare a cikin sammai da ƙasai da kuma gargaɗi da masu gargaɗi suke yi cikin annabawan Allah da manzanni da mabiyansu na ƙwarai ba fasa wadatar da komai ba sa amfanar da jama'ar da ba za su yi imani ba ko ba sa imani duk mutanen da suka rasa imani duk bayan da suka rasa imani cikin aljanu ko mutane to don wani abu za ku gabatar musu na ayoyin Allah da ke ban ƙasa cikin samai da ƙasa a banza ba zai musu amfani ƙasar wannan aya ta tazo mai fadi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa ayoyinsa da ya wanzar a ban ƙasa sama da ƙasa da gargaɗi da Allah subhanahu ta'ala yake aiko manzanni su aiwatar da shi su ne abubuwan da suke tabbatar da samuwar imani domin idan manzo izo yi bayani na gaskiya aka fahimta aka haukai za a dace da samun imani idan aka kalli wata aya wata gudar alama daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah da ya wanzar a ban ƙasa ina sa a san Allah ne ya cancanta a bautawa sai zamanto da ayoyi da suke zuwa na wahayi daga manzanni yi gargaɗi da su wa'azantar da kuma ayoyi da Allah yake halitta a ban ƙasa su suke haɗuwa su zama dalili da silar da bawa yake samun imani tabbatacce wanda zai sa shi ya rusuna wa Allah yi biyayya gare shi to amma duk wanda Allah ya zartan masa da tsiya duniya da lahira duk wanda Allah bai nufe shi da shirya ba da su ayoyin na wato wahayi da manzanni suke gargadi da su da ayoyin da suke na halitta da Allah ya wanzar a ban ƙasa duka ba ta amfani ga wanda ya zama zamanto Allah da ya hukunta ta shirya ba Ya sa Allah yake cewa wa ma tughlil ayatu wa nuzur an qaumin la yu'minun sai da wannan aya take koyar da wannan aya tana umarni ga bayi akan cewa su zama masu tunani da lura da ɗaukan izina. game da ayoyin Allah da wato yawan zar'a kasa kamar yadda wannan aya take sanar da mu cewa muminai da suka yi imani da Allah suka gaskata shi su ne waɗanda suke amfana da ayoyin Allah bayan haka sai Allah su subhanahu wata'ala ya فهل ينتهون إلا مثل أيام الذين خلقوا من قبلهم قل فانتهوا ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين معنى الوانا آية أتقيشي ألا يابو إذن سوى فهل ينتظرون أبنتي باب وانا أبو دواء لذكي قرية كسكي جرى ba wani abin da masu ƙaryata ka suke sauraron faruwarsa Illa مثل أيام الذين قلوا من قبله face sai afkuwar abin da ya faru ko ya sauka ga wato ainihin waɗanda suka gabace su cikin waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah kafin wato su an aiko annabawa da manzanni da al'umma su suka ƙaryata su Allah ya bi ta kansu to irin wannan abin kawai suke jira ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce da shi qul fantadhiru ne da su ku yi sauraro ku yi jira na azabar Allah inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina nan ina cikin masu jira da sauraron alƙawarin da ubangiji na yi mu na zan yi nasara kuma zan ga abin da zai yi da ku fasara wannan aya ta salo mai faɗi malam muhammad bin ali shaukani cikin manya-manyan malaman tafsiri yake cewa tabbas annabawa da suka gabata kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna yi wa kafuran lokacinsu alkawarin abinda Allah zai musu a wasu kwanaki na nau'o'in azaba sakamakon sun karyata annabawan da manzannin saboda haka su waɗannan al'umma ta annabawa sukan karyata annabawan a kan wannan bayanin da suke musu cewar in ba su imani ba Allah zai ɗauki mataki a kan zai musu azaba zai musu kaza zai musu kaza sai su kafe su dage a kan yin kafirci har sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da azabarsa wannan azaba ta sauka gare su Allah ya ɗauki fansar abin da suka yi wa annabawansa da manzanninsa da sai manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah yake umartarsa da cewar yi sauraro yayi jiran abin da zai afko da waɗanda suka ƙaryata shi na azaba da wulaƙanci ya kuma yi jiran sauraron ganin alƙawarin da Allah ya masa na cin nasara da kubuta daga dukkan wani abinci wannan aya tana koda mu abubuwa kamar haka aya na tana sanar da mu cewa duk wani azalimi wanda ya ƙi ba Allah ya zama mai ƙaryata annabawa da manzanni to wannan kafiyar da yake akan kafirci da ƙaryata abin da izo daga Allah babu abin da yake jiran ya gani babu abin da yake sauraron ya faru da shi a kowane lokaci ne a kowane guri ne face sai abin da Allah zai afkar a kansa na wulaƙanci da azaba tunda dai ayoyi ba sa amfani a tare da shi wa'azi da gargaɗi baya sa ya suna ya ba Allah suna fito wanda yake jin bari to zai biyo wanda duk ya kiban Allah to zai hadu da azabar Allah bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa sun mani najji rusulana wallazi na aman kazalika haqqan alaina sanunjil mu'minin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa sun mani najji rusulana wallazi na aman sannan muna kubutar da manzannin mu tserar da su su da waɗanda suka ba da gaskiya da su Allah ya ce kazalika kamar haka dangane da abin da ya shafi azabar da muke saukar da ita ga waɗanda suka saba suka binzire mu kuma wato ainihin tseratar da manzanninmu da waɗanda suke tare da su haka kai ma za mu maka annabi muhammad haƙƙan alaina alƙawari ne da muka yi da kanmu in ji allah na me nunjin mominin za mu tseratar da dukkan bayan da suka yi imani kasar wannan aya ta kulo mai faɗi allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma ina labarta mana cewar shi da kansa ya tilasta wa kansa ingije wa duk wani bawan da ya bada da gaskiya da shi ya zama cikin muminai dukkan wani abinci shi da kansa ya alƙawarin zai kubutar da muminai da falalarsa da kyautatawarsa ba wani ne ya ta shi ba wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka ina daga cikin tsarin Allah a halittarsa cewar idan ya saukar da horo da azaba ga bayan da suka karyata annabawansa da manzanni yana tsani yana kubutar ina tseratar da su manzannin da waɗanda suka yi imani da su wannan tsari ne na Allah tun farkon halitta har zuwa tashin alkiyama sannan bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya قل يا أيها الناس من ورتشوا يا أيها قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين فسر وانا آية أتبعتي الله سبحانه وتعالى يا كرائم زد محمد محمد sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kul ya ayyuhan nas ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce ku mutane ka shelanta kira ga dukkan mutane ka ce da su in kuntum fi shakkin min dini idan har kuna da kokwanton ingancin addini na da nake kai to ku ji ku kiyaye fala a'budu na na min ni dai ba zan bauta wa duk wani abin da kuke bauta wa wanda ba Allah ba walakin a'budu allaha tawafa ku. kadai zan bauta wa Allah ne wanda ke kashe ku lokacin karɓar rayukanku ke raba gangar cikinku da rayukanku wanda yake da wannan matsayin yake iya yin wannan aiki shi kadai ni zan bautawa wa umirtu an akuna min almu'minin kuma an umarce ni da in kasance cikin bayan da suke gaskata abinda Allah ya buƙaci a gaskata da shi masu aiki da dokokin Allah da yi masa biyayya kasar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewar shi ne ya umarci manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya shelanta wa bayansa cewar shi a matsayinsa na manzan allah manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi ba wani abin bauta wadda ake bauta wa ba allah ba kuma ishilanta wa bayin Allah mutane cewar shi tabbace yake akan addinin musulunci ba gudu ba da da baya sannan kuma hakan da i ibada wa bayi cewar yayi ne don aiki da umarnin da Allah ya masa wa umirtu an akuna min almu'minin da umarnin Allah nake wannan tabbata akan abin da nake tabbata akan na musulunci nake yi ba sauyawa ba gudu ba da da baya ba zan bauta wa duk wani abu bautar da ba Allah ba wannan shine abin da nake kai sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana tare da mu cewa mumini na gaskiya muminin kwarai baya barin addinin sa don kokwanton wani mai kokwanto akan addinin nasa tunda dai shi ba shi yake kokwantan kai da kake kokwantan addininsa ba daidai ba ne ka je ka ƙaru kokwantan amma da shi kokwantan ka ba zai sa ya fasa abin da yake na addini sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ba makawa game da ingancin addinin musulunci na bawa sai ya nuna ba ruwansa da dukkan wasu addinai gurɓatattu sannan kuma yi watsi da dukkan wasu ababen bautawa na ƙarya wannan shine zai sa musuluncin bawa ya zama musulunci garai tabbatacce irin wanda ake bukata ya samu wannan shine irin abin da Allah ya kore ya sauwaka mana a tafsirin mu na yau abin da muka da Allah za mu ladansa kuskure kuma Allah iya zama